adakun ma adakun adakun min indalla in fa ga gawa arne fa sai an ce ga aikin arne a gobe asabar takwas ga wata da yardar mai duka zan saka muku trailer sanda season 2 asabar mai zuwa kuma ranar sha biyar ga wata za mu ci gaba da dora saboda haka masoya ina mai eh sake kira da waɗanda ba su subscribing ba sun danne ƙararrawa su shiga daidi hikima tbc subscribing su kuma danne ƙararrawa da zarar na dora ka zama na farko wanda eh zai totse firemiya da rabbana ni ne sanda kuma na yi alƙawari bisa wuya maganar iya bukata ne na wannan hali na san waɗansu sun ji ne sun gare ni sanda sanda